sha'anin tsaro a yankin gabashin sokoto na ci gaba da ta'azzara domin ko bayan hare-haren da ake kaiwa jama'ar yankin a kwanakin da aka fito a laraba wannan mako yan ta'adda sun kai harin kare dangi inda suka yi ma jama'a kisan kiyashi bayanan da na sama daga wasu jama'ar yankin waɗanda suka shirya al'amarin sun ce jama'ar da suka rasa su sanadiyar wannan harin da aka yi a wannan makon sun haura saba'in. sun bazama cikin ƙauyukan don su ci su gawawakin da a gani tun da ba ƙauye guda ba ne. kuma da sun gamu da kai ga hanyar hal bai kaza sai su kashe ka su yi gaba wallahi tun karhe biyar na marice suka operation ina gaya ma har kusa ga karhe goma na dare to duk inda sun ka zo ba wai magana dukiya ba ko wani abu illa kawai halbi na za a ta yi kan uwa mai wabi misalin karhe tara da minti arba'in sun shiga wani kawai na isa lokal gami wanda ake kira tozai sai mai kan uwa da wabi ma magana gada ni kai da kai yanzu safe safiya ce amma kowa yanzu ɗarɗarɗar ya kai saboda ni saboda ba su da garantin suna iya su dawo don haka shine nake kira da gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha don Allah don annabi ta sa mana hannu. Gwamna Aminu Waziri Tambol ya kai ziyarar gaugawa a yankin na Sabon Birni tare da rakke mai alfarma sarkin musulmi Muhammadu Sa'ad Abubakar na uku da kuma shugabannin hukumomin tsaro da ke aiki a nan Sokoto domin jajantawa jama'ar akan wannan ibtila'i da ya faru. Waɗanda suka rasu muna roƙon Allah mai rahama mai jin ya gafarta musu ya gafarta kurakuransu ya sa su aljanna shi firdausi ba tare da hisabi ba. Muna kira ga al'umma ga cewa su sani magana ta gaskiya gwamnati ta da haɗin kan jami'an tsaro tana iyakacin ƙoƙari na ganin cewa waɗannan abubuwan ba su faru ba babu shugaba na ƙwarai musamman wanda an ka zaɓa da zai so ya ga al'umma ta yana cikin wani hali amma al'amari idan ya zo kuma sai a ɗauki mataki na farko na kare shi da kuma dacewa daga kai ya sake faruwa gwamnan ya shirya wa jama'ar cewa ya zanta da fadar shugaban kasa kuma an amince zai gana da shugaban kasa muhammadu buhari akan sha'anin tsaro a yankin na gabashin sokoto gwamnan ya umarci hukumar ba da agajin gaugawa da ta je ta yi kiyasin asarar da aka yi domin bayar da agajin gaugawa ga jama'ar ita ma kungiyar yan kishin sokoto akan abin da ya shafi sha'anin tsaro ta yi taro da manema labarai inda ta nuna takaici akan abin da ke faruwa a gabashin sokoto tun inda aka fito har gashi abin ya kai intaha farfesa nasiru muktar gatawa shine ya maganta da yawon wannan kungiyar Hali yanzu waɗannan local government ɗin guda takwas waɗanda suke cikin gabacin sokoto gaba ɗaya suna cikin tsoro ko da yaushe mutum ma bai da shina jin tsoron kwana cikin gida ne ko balle ma a ce ya zo ya kwanta a waje to abinda a kira mu zuwa ga hukuma a kira zuwa ga shugaban kasa Muhammadu Buhari da kuma gwamna Aminu Waziri a su kawo mana tallafi na gaugawa domin mi domin a samu taimako ga waɗannan mutane akan kuma tsare dukiyarsu da kuma rayukansu bisa ga kiraye-kirayen da aka taiwa gwamnatin tarayya na ta kawo ɗauki akan abin da shafi sha'anin tsaro a yankin gabashin Sokoto a daidai lokacin haɗa wannan rahoto na tuntuɓi mai ba gwamnan jihar Sokoto shawara akan abin da ya shafi sha'anin yaɗa labarai labarai Muhammad Bello ko akwai wani sako hukumance da gwamnatin jihar Sokoto ta karba daga gwamnatin tarayya akan wannan lamarin ya ce babu amma a nan gaba kaɗan gwamnatin Bol zai gana da shugaban kasa akan wannan lamarin sai dai kuma akwai wani bayani da ke yawo a fasadarwa ta yanar gizo mai cewa shugaban ƙasa ya ba da umarnin a tarwatsa 'yan ta'addan da ke haddabar jama'ar yankin gabashin Sokoto Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto Najeriya